sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji cikakkun labaran sannan kuma ku ji yadda waɗannan ɓata gari 'yan tayar da ƙayar baya suke ci gaba da hallaka al'umma babu gaira babu dalili muna miƙa ta'aziyya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 hakan na zuwa ne yayin da ƙungiyar Jama'atu nasarar islam wal musulmin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai a burkina faso wanda ya sanadin halakar sojoji 76 a ranar 30 ga watan yuni maharan sun yi wa sojojin kwantan ɓauna ne ranar litinin a kusa da bakin iyakar ƙasar ta jamhuriyar nijar da kuma ƙasar burkina faso Rotani na cewa akwai sojoji akalla 24 waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba wannan hari na zuwa ne kwana biyu bayan shugabannin kasashen wato burkina faso da mali da jamhuriyar nijar sun kulla yarjejeniyar kafa wata kungiya tsakanin su yankin dai na ci gaba da fuskantar ƙarin harare cikin watannin baya-bayan nan a watan da ya gabata sama da sojoji ɗari ne suka hallaka sanadiyar wani hari da aka kai musu a lardin yaga na kusa da burkina faso ina lillahi wa ina ilaihi juna muna fata allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen waɗannan yan ta'adda su kuma muna fata allah madaukin sarki ya jika musulmai daga cikin waɗannan sojoji da suka rasa rayuwarsu haka zalika idan muka tsallaka zuwa najeriya za ku cewa kotu ta ki aminta da buƙatar yahaya bello kan mayar da shari'arsa zuwa jihar kogi babban alkalin babbar kotun tarayya mai shari'a john tsoho ya ki amincewa da bukatar a ɗauke shari'a tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello daga abuja zuwa jihar kogi kan zargin wawura kuɗaɗe har naira biliyan 80.2 a wani hukunci da kotu ta yanke a ranar litinin kotun ta bayar da umarnin a gabatar da bukatar da tsohon gwamnan ya yi na a mayar da kara da ake yi masa daga abuja zuwa kogi da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta shigar a gaban kotun wani hukunci da ya samu tasiri ne sakamakon ɗaukaka kara da yaya bello ya yi ya yi nuna da cewa babban lamarin ya, ya ta'allaka ne kan hukunce-hukuncen shari'a wanda ya fi dacewa a magance shi ta hanyar shari'a Shari'ar dai ta ta'allaka ne kan zargin cewa an mayar da kuɗaɗen Jihar Kogi ba bisa ƙa'ida ba don sayar da kadarori a Abuja, lamarin da ya sa aka yi muhawara kan ko za a yi shari'a a Abuja ko a Lokoja. Babban alƙalin ya ba da misali da a baya inda aka gabatar da wato buƙatu makamancin haka amma ƙananan kotuna suka ƙi amincewa da shari'o'in da ake ci gaba da yi a watan yuni bayan shigar da ƙara ta farko yahaya bello ya bayar da hujja cewa za a gudanar da shari'ar alakoja inda aka ce an gudanar da almudanar kuɗaɗe hukumar e fcc ta yi kakkausar suka ga buƙatar inda ta bayyana hakan a matsayin wata dabarar jinkiri alƙalin ya tsayar da ranar 17 ga watan yuli domin gurfanar da yahaya bello a gaban koliya bisa tuhume-tuhume goma sha tara da suka shafi almubazzaranci da rashawa da almundahanar kuɗaɗe da sa kai naira biliyan tamanin da digo biyu. Allah kyauta muna fata Allah madaukakin sarki ya bayyana gaskiya ya kuma kare mu da fadawa cikin irin wannan al'amari muna fata Allah madaukakin sarki ya kare mu da fadawa cikin dukkanin wani al'amari wanda har zai sama a kai mu zuwa kotu haka zalika waɗannan sojoji waɗanda suka rasa rayuwarsu a jamhuriyar Nijar fatan mu da burin mu Allah madaukakin sarki ya jikan musulmai daga cikin su mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV haka zalika muna da kwanjirar ra'ayoyinku a bangaren comment akan irin labarin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisala.